Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lasariya na yau Laraba 18 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai. Papa Roma Francis ya ce mutanen da suka karbi allurar rigakafin coronavirus kauna suke nuna ga 'yan uwansu maza da mata. Shugabar hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka Samantha Power ta taya hakin da Hichilema murna jiya talata kan zaben sa matsayin shugaban Zambia mai jiran gado. amurka na fatan kara sauri wajen kwashe mutane daga filin jirgin saman kabul yau laraba inda jami'ai suka ce burin shine na ɗebe mutane ta jirgi tsakanin dubu biyar da dubu tara a kullum kanun labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a nijar sun tabbatar da kashe sojojinsu biyu a cikin wani gumurzu da 'yan bindiga a jibiya ta jihar katsina sun kashe bangaren mu sojin mu sun kashe mutum biyu amma su kuma an masa banna da yawa to su da yake in an kashe ma dauka suke sai da kayan sai su bi daji su da kayan. ta bukin ranar haifuwa na tsohon shugaban sojan najeriya babangida sun yi kira ga haɗin kan ƙasa da kuma zaman lafiya. zaman lafiya dole ne kowa ya sani in ba zaman lafiya ba babu ƙasa sabili da haka a kowannen mu ina roƙon ya ƙoƙari ya ba da nashi gudunmawa yadda za a samu zaman lafiya kuma ɗauke da shirin arewa a yau wanda dasara adamu el hikaya zai gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma masu sauraro ka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Papa Roma Francis ya ce mutanen da suka karbi allurar corona coronavirus kauna suke nuna ga 'yan uwansu maza da mata. Papa Roma ya yi roƙon na kashin kansa a cikin wani saƙon faifan bidiyo na sako ga jama'a wanda aka fitar yau laraba ta yanar gizo da kuma gidan talabijin. Papa Roma Francis ya faɗa a cikin saƙon cewa godiya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma aikin mutane da yawa yanzu muna da allurar rigakafi da za ta kare mu daga cutar covid-19 wanda ya a madadin wata kungiya mai zaman kanta da ke ƙasar amurka wato ad council ya ce allurar rigakafin ta ba mu kwarin gwiwa don kawo ƙarshen annobar amma sai idan ta wadata ga kowa kuma idan mun haɗa kai tare da juna fafaroma ya ƙara da cewa yin allurar rigakafin ita ce hanya mafi sauƙi ta kula da junanmu musamman waɗanda suke da rauni Jami'an coci a arewaci da kudancin Amurka su ma sun fito a cikin sakon na mintuna uku ciki har da Archbishop Joseph Horacio Gomez na Amurka da Cardinal Carlos Aguirre Rete na Mexico da kuma Cardinal Carlos Rodriguez Maradiaga na Honduras. Shugabar hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka Samantha Power ta taya Hakinde Hichilema murna jiya talata kan zaben sa matsayin shugaban Zambia mai jiran gado. a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce fawa da hishlema sun tattauna kan yadda za a saka ido kan kungiyoyin farar hula na zambiya da tabbatar da kwarin gwiwa ga sakamakon zaben duk da sojojin gwamnati sun hana hishlema kamfe a wurare da dama kakakin hukumar ya ce mutanen biyu sun kuma tattauna kan shirye-shiryen hislema na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ƙarfafa tsarin dimokuraɗiyya da 'yancin aikin jarida da 'yancin jama'a Fawa da Hichilema sun yi alkawarin yin aiki tare don yaƙi da annobar COVID-19 da hanzar ta farfado da tattalin arzikin zambia Nasarar Hichilema kan shugaba mai ci Edgar Lungu a zaben 12 ga watan Agusta ya ƙara rura wutar rashin gamsuwa da durƙushewar tattalin arzikin zambia wanda aka samu faɗuwar farashin tagulla da shine babban abin da take fitarwa, lamarin da ya janyo hauhawar farashin kayayyaki da rashin aikin yi. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka na fatan ƙara sauri wajen kwashe mutane daga filin jirgin saman Kabul yau Laraba, inda jami'ai suka ce burin shine na ɗebe mutane ta jirgi tsakanin dubu biyar da dubu tara a kullum. Da zuwa ranar Talata an kwashe sama da mutane dubu uku da ɗari biyu. Mai ba da shawara kan tsaron ƙasa na Amurka Jake Sullivan ya faɗa wa 'yan jarida cewa Kasashen duniya suna sa ran 'yan Taliban za su cika alkawarin kula da haƙƙin ɗan adam kamar yadda nake ta faɗa wannan ba batun yadda ba ne wannan batun dubawa ne in ji shi. Jirgin saman Lufthansa ya sauka a Frankfurt da sanyin safiyar yau Laraba. jirgi irinsa na farko a kokarin da jamus take yi don kwashe 'yan ta tare da masu rajin kayar haƙƙin ɗan adam da kuma waɗanda suka yi aiki tare da sojojin ƙasashen waje cikin shekaru ashirin na rikicin mullah abdulgani baradar wanda shi ne ya kafa taliban kuma mataimakin shugaba ya koma zuwa afghanistan da kasar qatar inda yake jagoranta ofishin mayakan kungiyar a doha shugaban ƙasar amurka joe biden da prime minister birtaniya boris johnson sun amince a ghana wadda suka yi ta wayar tarho da su taro na shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya wato g7 a mako mai zuwa kan afghanistan. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Wasu jami'an tsaron Nijar biyu sun haɗu da ajalin su a wani dajin karamar hukumar Jibiya ta jihar Katsina lokacin da suke kokarin damke wasu 'yan bindigar da suka sace shanu a ƙauyen Amore na karamar hukumar Ɗan Isa ta jihar Maraki. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Mani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. bayanan da na tattaro daga yankin maraɗi na cewa wannan al'amari ya faru ne a cikin daren litinin wayewar jiya talata lokacin da wasu 'yan bindiga suka kore shanu daga kasuwar ƙauyen amore na gundumar ɗan isa suka nufi najeriya da su ta ɓangaren jibiya cikin yanayin bazata motar jami'an tsaron na nijar ta kamu a wani wuri mai cabo da talallabiya wanda kuma a daidai nan din ne 'yan bindigar suka musu kwanton ɓauna lamarin da ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro biyu Malam Abdu Danneto shine shugaban kungiyar kare hakkin jama'a Kodayo a jihar Maradi. Waɗannan 'yan bindiga daɗi ko waɗannan farai sun yi abin da suka saba suka gudu yanzu kuma mu jami'an mu suna cikin sintiri wanda ake faɗi kamar da turanci patri sai waɗannan mutane suka musu kwantan daga ciki sun kashe ɓangaren sojin sojinmu sun kashe mutum biyu amma su kuma an masa banna da yawa to su da yake in an kashe ma dauka suke su tai da kayan su sai su bi daji su tai da kayan maga takardar ofishin shugaban gundumar mada rufa abda haruna ya tabbatar min da faruwar wannan al'amari da ya yi sanadin mutuwar dakarun nijar biyu ko da yake bai yarda in naɗi muryarsa ba najeriya da nijar sun haɗa gwiwa domin fatattakar 'yan bindiga ta hanyar wata yarjejeniyar da kasashen biyu suka cimma bayan taɓarɓarewar sha'anin tsaro a jihohin katsina zamfara da sokoto abin da ya askarawan nijar ke ketara iyaka zuwa najeriya a duk lokacin da suka furtumi 'yan bindigar da ke kai farmaki a sassan jihar maradi yarjejeniya ce tsakanin najeriya da nijar waɗanda jami'an tsaron su da namu su suka wannan kungiya da ake ce masa mcf kamar ita ta binciken abin da ya shahi iyakoki ne yanzu ne waɗancan ita ce take ba danga damar har suka bi suna yin shiga su yi gumurzu da su su taho dan akwai wani lokaci ma su eh, mutanen najeriya sun yi samma su kira jami'an tsaronmu don su zo su cece su rahotannin yammacin jiya talata sun ce wani ayarin motoci sama da goma shaƙe da askarawan nijar ɗauke da manyan makamai ya tashi daga maraɗi zuwa iyakar najeriya cikin shirin farautar 'yan bindigar da ake hasashen sun ɓuya a rukukin dajin garin jibiya wurin da suke zuwa suna aje mutane ko suke garkuwa da su kuma dajin wanda suke an san inda yake kenan tun an san inda yake ba a jiran ko da yaushe sai sun taso sun sun yi takaddama su koma a je a tarrasa a su. Dama dai a yayin rangadin da ya gudanar a farkon watan nan na Agusta a jihar Maradi, shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum ya yi alkawalin ƙara yawan jami'an tsaro tare da basu wadatattun kayan aiki domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindigar da ke ƙetarowa daga Najeriya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Abeja Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. yanzu kuma ga baban da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Neman zama Firaministan Malaysia ya kara zafafa yau Laraba gabanin wadin da sarki ya bawa 'yan majalisa su zaɓi ɗan takarar da suka fi so. Sarki Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ya yi watsi da sabon zaɓe saboda cutar COVID-19 ta yi kamari a sassan ƙasar da dama kuma cibiyoyin kiwon lafiya ba su isa ba. A naɗa Muhyiddin Yasin wanda ya yi murabus a matsayin Firaminista a ranar Litinin da ta gabata. a matsayin shugaban rikon kwarya kafin a samu wanda zai gaje shi. Saukar Muhyiddin bayan ƙasa da watanni sha takwas a ofis yayin da ake fada a tsakanin abokan ƙawancensa da kuma karuwar fushin jama'a kan abin da ake ɗauka a matsayin rashin kulawar gwamnatinsa game da annoba. Malaysia tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka fi adadin yawan waɗanda suka kamu da kuma mutuwa duk da dokar ta ɓaci da dokokin kulle da aka kafa tun watan Yunin da ya gabata. Sultan Abdullah ya gana da shugabannin jam'iyyu a ranar Talata da ta gabata kuma ya ba da umarnin cewa dukkan 'yan majalisar dole ne kowannensu ya mika sunayen 'yan takarar da suka fi so na firaminista zuwa fadar da karfe hudu na yamma agogon yankin yau laraba. Yau laraba aka shirya shugaba Joe Biden zai magana kan yin wata allurar rigakafin COVID-19 ga waɗanda suka riga suka yi allurar rigakafin don inganta kariya da za ta iya raguwa zuwa wani lokaci Jawabin na Biden yana zuwa ne bayan ya gana tare da mambobin kwamitin da ke kula da COVID-19 na gwamnatinsa. Jiya Talata, sakatariyar yada labarai ta White House jan saki bata tabbatar da rahotannin kafafen yada labarai cewa Amurka za ta ba da shawara ga waɗanda tuni suka yi allurar rigakafin ta su karbi wata allurar watanni takwas bayan allurar tasu ta ƙarshe. amma ta shaidawa 'yan jarida cewa gwamnati ta shirya tsohon watanni don tabbatar da cewa za a sami isassun allurar rigakafin idan hukumar kula da abinci da magunguna ta amurka wato fda ta ba da shawarar shirin yin allurar Toma da da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla wasu masu faɗa a ji a najeriya da suka halarci taron ranar haifuwa na tsohon shugaban sojan najeriya janar ibrahim badamasi babangida na cikon shekaru 80 a duniya sun yi kira ga haɗin kan ƙasa da kuma zaman lafiya a cikin mahalartan akwai tsohon shugaban mulkin sojan najeriya janar abdulsalam abubakar wanda shi ma ya tufa albarkacin bakinsa akan wannan batu ga dai mustapha nasiru batsari da ci gaban rahoton daga mina Batun ɗorewar zaman lafiya da kuma haɗin kan ƙasa a Najeriya shine ɗauki hankalin da dama daga cikin 'yan Najeriya da suka halarci bikin cika shekaru 80 na haihuwar tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida. Tun da farko dai tsohon shugaban Najeriya, General Abdulsalamu Abubakar ne ya fara ambaton cewa idan fa babu zaman lafiya to babu ƙasa. lafiya dole ne kowa ya sani in fa ba zaman lafiya ba babu ƙasa sabili da haka a kowanne mu ina roƙon mace da namiji yaro da babba ya kokari ya ba da nashi gudunmawa yadda za a samu zaman lafiya a ƙasa. To shi ma da tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya ce nauyi fa ya rataya da shugabanni akan kare rayukan 'yan Najeriya. Kuma dole ne ka kare rayukansu da arzikinsu. Kuma ko a namu kundin tsarin mulki din shi ne abin na farko da aka ce Ka kare rayuka ka kare kuma arzikin mutanen nan. To sai zama da duk mukan manta sai a ji ana ta wani abu can hargowa daban. Idan kuɗin Najeriya gaba ɗaya za ka ɗauka don a zauna za ka kashe don a zauna lafiya. shi ne maka gaba To su ma dai wasu daga cikin 'yan Najeriya da suka halarci taron na murnar haihuwar IBB din ga abin da suke cewa. sunana Muhammadu Dodo Oroji kuma su mutane ya kamata manyan mutane kana ganin da yau ainihin abubuwan da suka faru Amina to su nemi shawara kamar irin su shi baban gidan kuma ya kamata mu san ciwon kanmu arewa mu ɗauki matakai irin abubuwan da suke faruwa gare mu. Alhamdulillah sunana Malam Idris Idris Usman. Maganar raba kasar nan ba yau aka fara ta ba. Tun daga aka fara tun daga 1966 ake magana raba kasar nan. Saka ni shara na nan mu rike junan mu Allah da ya haɗa mu wuri daya ya san me hikiman da za mu kasance muke mara wa junan mu gaya. To an dai hana manema labarai shiga gidan tsohon shugaban kasar Janaral Ibrahim Badamasi baban gida a lokacin taron al'amarin da ya hana samun damar yin magana da shi To amma ga abin da yake cewa a wata zantawar da na yi da shi a kwanakin baya game da nuna mahimmancin yin adalci ga shugabannin siyasa. Su zama mutane ne masu adalci mutane masu gaskiya waɗanda suka amince da siyasa sun san kanta kuma za su taimaka mutane magoya bayan su su yi siyasa ba daga ba ba. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina. a Najeriya. A gaida na ba tsari da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu Hikaya da shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a yau. Masu wuraro mu da dawa shirin Arewa a yau da ya saba duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kawo ƙarashin zanta ta musamman da ɗan majalisar wakilai Kasimu Bello mai gari daga jihar Taraba. Inda yake bayyana abin da ya nazarta kan kason laifi tsakanin wasu 'yan siyasa da wasu ma'aikatan gwamnati a arewacin Najeriya. inda batun na goro ke taka rawa. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban siya. Ka tambayi duk ɗan kwangila da ka sani in yana samu in ya so takaddunka su kai ba ma takaddunka su kai za ka iya sayan Najeriya ba za su baka kwangila kyauta ba. don kana da takardu ka je ka sayi eh, takardun sayan kwangila eh, yin kwangila wallahi ba za su baka ba ayyukan nan duk sai da su suke yi ya danganci ga ma'aikata akwai ma'aikata da suke sai da har kashe talatin cikin ɗari za ka ɗauka ka basu don haka aikin da suke bayarwa a da a ka'ida kashi 25 zuwa talatin shine ka'idar riba to yanzu kuɗin aikin kwangilan nema ba ta wuce eh, kashi talatin ba in sun ce karya ne su zo zan nuna musu hujjoji su ma'aikatan gwamnatin su suke sayarwa don ba dan siyasa da yake aikin wurin ba da kwangila a procurement ba dan siyasa ko daya wato abin yake ma zama misali ma fitacce idan ka je yankin kudu zai wuya ka ga 'yan siyasa suna tara mutane a gida haka ya zo a cika gidan dan siyasa ya fito ya yi gadara ya dan ba wasu kudi wasu kuma ya tsere a mota ba zai ma yi musu magana ba kamar yadda yake faruwa ga wasu daga cikin 'yan siyasan arewa ai shi ne ce ma da farko ba mu da sana'i kuma kowa yana da bukatan da dole sai ya biya in baka da sana'a dole ka je kai fada a ina wurin wanda yake da shi ya baka ba ruwanka da inda ya samu in zai samu miliyan goma abun da ya kamata ya zo ma ya ma aiki a garin ku sai ya ɗauki miliyan eh, dubu ɗari biyar a ciki ya raba muku ku kuma ku zo yana kan kujera kuna zaune a kafet a a dafa muku eh, taliya a kai muku waje shi kuma a samar eh, shinkafa da naman kaza ko tolotolo ya zauna a kan tebur wai dining ya ci don haka dole ne fa dole 'yan eh, arewa su daina roƙon mutane don wai suna da shi baka san ta ina ya samu ba a wasu fa da a cikin shugabanninmu kyauta za ka basu ba za su yadda ba ba za su karba ba su ce ta ina ka samu kuɗin amma wannan gaba ɗaya ta kau yanzu ko ta ina ka samu kuɗi sannan ba wannan ma zai baka tsoro ba ba yanzu wadda suke satan bane abun tsoro waɗanda suke jira su samu zarafi su yi satan sun ninka waɗanda suke satan sau dubu don haka in ba mun tsaya mun mai da hankali ba abun ƙara lalacewa yake yi kullum ƙara lalacewa yake yi don haka mu tsaya mu yi wa kanmu fada mu yi wa kanmu fada in ka samu kaɗanni ba mu abun da yake ban haushi yadda yan arewa mu suke zuwa kudu a je a lalata su a musu wulakanci a musu kisan wulakanci sana'ar da kake yi a can wanda zaka iya yin ta a garin ku akwai ta a garin ku me yasa sai ka je kudu har ma dan kudu wai zai ma barazana fi sabilillahi su fa anan billionaires ne a arewacin najeriya billionaires ne mu kuma gaba ɗaya kudu duk dukiyarmu da take kudu bai kai dukiyan 'yan kudu da yake jihar yobe ba don haka yaranmu ina kira ga matasa musamman matasa 'yan uwana da duk sana'ar da za mu yi shi a kudu mu zo mu yi shi arewa don in kana yin shi a arewan akalla za ka samu mutum ɗaya biyu da za ka koya musu kaga su kuma sun amfana kuma in yawan jama'a ne aka ce yawan jama'a shine kasuwa ba yawan rumfa ba in yawan jama'a muke nema ya arewa jama'a suke me yasa sai ka je kudu ku zo mu haɗu mu gina arewa wannan shine kira da nake ga matasan mu mun gode kasimu bello mai gari yanzu gazanta da gwamnan gombe muhammadu inuwa yahaya kan maslaha tsakanin makiyaya da manoma da amfani da shahararren dajin nan mai lamuran arziki na wawa zange a jihar don bunƙasa kiwo da rayuwar makiyaya masu bin doka da oda. To ai ma nasar har yanzu ne ina kan bakata a wancan magana da na faɗa ma'ana ban canza matsayi a kai ba. Dajin wawa zange wanda makiyaya ce musamman wadda aka riga da aka doka ta kafa ta tana nan in banda yanzu dan yadda aka dan fara shige mata ta wani gurare kadada 144 ne ma'ana hekta 144 kuma ta shimfiɗo a cikin tsakanin ƙananan hukumomi guda hudu da kwami da dukku da funakai da kuma wani ɗan sashi kaɗan a na faɗa waɗannan dukansu guraren nan daji ne ƙungulmin daji wanda ya ce makiyaya kuma an ware shi don ya zama na kiwo amma abin mamaki shine a yadda yake ba a taba tsayewa gwamnati ta nutsu ta sashi a gaba aka gyara shi aka mai da shi don ya wadatar kuma ya amfanin da ya kamata yi ba sai a kwanakin nan shine wanda lokacin da je da da shugaban kasa na faɗi cewa wannan guri yana nan kuma ko da gwamnatin tarayya ba za ta damu da harkar ruga ko kuma inganta makiyaya ba mu za mu sa wannan a gaba domin mu yi aiki a kai ya kasance ya zama mana dalilin da za mu samu sauki tattare da fada da ake tsakanin makiyaya da masu gonaki to ala kulle halin lokaci ya dan fada tafiya wasu jarrabawa sun fada duniya ma gaba daya daga kaman covid zuwa yanayin abuna amma kuma yanzu a kwanakin nan ganin yadda jihohin kudancin najeriya nan na yamma da na gabas suka tsaya suke tsageranci har suka ce sun kai gaba da iyaka ma a tashi makiyaya su tashi to in sun tashi ina za su koma dole nan da su dawo tunda mu dai zan ce akasarinsu mu ne kuma ma in sun taso ba wata ƙasa za su tafi wadai dole su tsaya nan to nan ba mu gyara ba can an koro su to ina kuke so su shiga to damuwa ta a yanzu shine wannan guri ya kamata ya kasance an sa himma an yi abun da ya kamata tsakanin gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jiha domin mu samu in wasu mu sun dawo na gaskiya su zo su zanna a nan su kuma su yi sana'a su. amma can babu sunan babu mu ba mu tanadin da zai rike waɗannan mutane ba wanda kuma hasali ma duk wannan rigimar da ake dinnan sun faru ne saboda ganganci da kuma sakaci da kuma rashin kiyaye hakki na shugabanni in ka lura daga burtali zuwa gandun kiwo zuwa gandun daji ba wanda za ka same shi a yadda ka san shi da yana zane yanzu ana amfani da shi an kashe burtali an kashe labi an kashe gandun kiwo an kashe gandun daji inda mutane za su je su yi wannan sana'a duka babu kashi uku bisa hudu yanzu duk babu su ya zama kawai eh, lissafin kazan eh, kudanji to babu abun da zai tabbata matukar baka tanadin shi ka gyara shi kuma ka aiki da shi ka rike shi a hannu ba tun da yanzu wannan bai yi ba to a yanzu ba mu da dama ba mu da lokaci da za mu bata sai mun yi kokari mun inganta irin waɗannan gurare shine mutanen nan makiya su ma samu kwanciyar hankali kuma kar ka manta da cewa kashi eh, kusan tamanin na al'ummar mu nan sun dogara ne kacokan walau ga noma walau ga kiwo masu kiwon nan ba inda za su je suma kuma sai a nato to kaga wannan fada zai tabbata kuma daga shi dai rashin wannan ake fada tsakanin makiyaya da manoma ya fara shiga a ana doke mutane a ɗaya shanunsu ya fara shiga yanzu ana har ta kai ga yanzu ana ana daukar eh, mutane dan fansan kuɗi kuma irin waɗannan mutane al'ummar na wani abu ya fi to in ba an samu an yi gyara akan wannan mun tare wannan ya daina faruwa ba Allah sawake abun ban hango halaman za a samu zaman lafiya a ƙasar nan anan nan kusa ba. Masu sauraro a nan zamu mu da sa'aya makon gobe in Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya. a madadin muryar amurka ni nasiru adamu hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne to a gaida nasiru hikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel mu na farko ya fito daga Baffa Haruna majoga. ya ce ganawar sirri da aka yi tsakanin tsohon shugaban mulkin sojan najeriya janar ibrahim badamasi babangida da obasanjo da bukola saraki da wasu jigajigan pdp bai zo mana da mamaki ba duba da yadda muke kara tinkarar zaɓen shekarar 2023 mai zuwa sako na gaba na cewa hakika kalaman da gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya yi cewa al'ummomin da ke makota da daji a jihar katsina da su ɗau bindigogi domin su kare kansu daga hare hare 'yan ta'adda ya yi daidai domin a fili take cewa gwamnati da jami'an tsaro sun gaza dole ne al'umma su tashi su kare kansu da kansu domin aikin tsaro na kowa da kowa ne da fatan allah kawo mana karshen wannan masifa amin daga usman shitu mahuta Sako na gaba ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau daga jihar Yobe. Ya ce VOA Hausa ko gaya wa gwamnan jihar Katsina cewa fa hakkin tsaro rayuka da lafiyar al'umma ya ta ne a wuyan mahukunta a don haka idan ba su iya kare rayukan al'umman ba to su ajiye aje su domin kuwa mun ji cewa gwamnan ya fito fili ya ce wa 'yan jihar da su tashi su kare kansu wannan sako ya fito daga malam usaini dangote karasuwa jihar yobe ya ce salam voa hausa gaskiya kalaman da gwamna aminu bello masari na jihar katsina ya yi ko kaɗan ni ban gamsu da shi ba na cewa wai al'ummarsa su fito da makamai da su kare kansu daga hare-hare 'yan ta'adda saboda yin hakan zai jawo wata sabuwar matsala kuma ya nuna wa duniya cewa gwamnatin najeriya ta gaza da fata allah ya mana mafita mafi alkhairi akan wannan matsalar tsaro da ta samu a gaba sai kuma sako daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobe a najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa matsayin da kungiyar dattawan arewa ta fitar na rashin amincewa da tuba da miƙa wuya da mayakan boko haram ke yi a jihar borno da kuma cewa sai gwamnatin tarayya ta hukunta su a gaskiya wannan mataki san bai dace ba kuma ba zai haifar wa yankin arewa da mai ido ba a ƙarshe sai sako daga mahmud salihu kauran na moda jihar zamfara ya ce miƙa wuya da waɗansu ɗaruruwan mayakan boko haram ke yi ga dakarun tsaron najeriya ya nuna cewa dakarun na samun galaba a kan 'yan ta'addar sai dai kuma muna kira ga shalkwatar tsaron najeriya da ta yi taka tsantsan domin gudun kwasar kara da kiyashi madalla yanzu kuma ga baballe ya dawo da labaran duniya amma wannan karo a takaice. Papa Francis ya ce mutanen da suka karbi allurar rigakafin coronavirus kauna suke nuna ga 'yan uwansu maza da mata. Papa Roma ya yi roƙon na ƙashin kansa a cikin wani sakon faifan bidiyo na sako ga jama'a wanda aka fitar yau laraba ta yanar gizo da kuma gidan talabijin. Papa Roma Francis ya faɗa a cikin sakon cewa godiya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma aikin mutane da yawa. Yanzu muna da allurar rigakafi da za ta kare mu daga cutar COVID-19 Shugabar hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka Samantha Power ta taya Hakinde Hichilema murna jiya talata kan zaben sa matsayin shugaban Zambia mai jiran gado. A cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce, Power da Hichilema sun tattauna kan yadda za a saka ido kan kungiyoyin farar hula na Zambia da tabbatar da kwarin gwiwa ga sakamakon zaben duk da sojojin gwamnati sun hana Hichilema kamfe a wurare da dama Amurka na fatan kara sauri wajen kwashe mutane daga filin jirgin saman Kabul yau Laraba, inda jami'ai suka ce burin shine na ɗebe mutane ta jirgi tsakanin dubu biyar da dubu tara a kullum. Da zuwa ranar Talata an kwashe sama da mutane dubu uku da ɗari biyu. Mai ba da shawara kan tsaron ƙasa na Amurka Jake Sullivan ya faɗa wa 'yan jarida cewa ƙasashen duniya suna sa ran 'yan Taliban za su cika alkawarin kula da haƙƙin ɗan adam kamar yadda nake ta faɗa wannan ba batun yadda ba ne. wannan batun dubawa ne in ji shi neman zama firaministan malaysia ya kara zafafa yau laraba gabanin wadin da sarki ya ba wa 'yan majalisa su zaɓi ɗan takarar da suka fi so sarki sultan abdullah sultan ahmad shah ya yi watsi da sabon zaɓe saboda cutar covid-19 ta yi kamari a sassan kasar da dama kuma cibiyoyin kiwon lafiya ba su isa ba a naɗa Muhyiddin yasin wanda ya yi murabus a matsayin firaminista a ranar litinin da ta gabata a matsayin shugaban rikon kwarya kafin a samu wanda zai gaje shi. Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo karshen shirinmu na wannan la'asariya. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi agogon Ghana da GMT kenan. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma Julie Lazar Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokacin. Baba Yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya sai mun haɗu a cikin shirinmu na dare, amma sai a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.